Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da da kuma Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina bahari auna tare da ni zahra aminu fage a duk ranar alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya a yau bakwai ga watan afrilu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan kiwon lafiya a ghana masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilar sashen Hausa ta tattauna mana da likita sannan kuma ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya kasar Ghana inda wakiliyar sashen Hausa a Ghana ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan wannan batu. Sunana Saidu Nasigiri ni lawyer ne eh, in Accra. To, question na ta tambaya ni dai na sai cewa kamar doctor na kokarin ganin ga abin da ya sa ka doctor to patient ratio na yawa is too huge so the workload na is too much on them shi yasa an ka zo kana so doctor ya ganka immediately it's a challenging issue don don doctor na kan shi there are a lot of cases a lot of cases before him saboda wannan nan they may not be able to attend to you on time so in baka da imani ba ka ce ba su imani ba su jara ba ka ba it's pressure too much on them in ka zo nurses they are human beings yan ce ba mistake ba ba deliberate ba da ganga bane mutane suka yawa suka fi nurses in Ghana that is the truth so the hospital Eh, staff nan suna kokari within their power within their means so ni dai na sai kamar The, hospital staff da ke gadon ga suna kokari kwarai sunana alhaji abubakar galaxy mai lakani shatar radio ni dan jarida ne to inda zai zance game da tafiyar da haraka na batun hospital mu a kasar mu ghana shi gaskiya mun koma baya sosai ba mun koma baya ne cewa ba mu da gwanayi ba ko wanda suka kware ba domin irin halayen da ke hospital mu gaskiya yana da ban tsoro especially nurses mu idan mutum bai da lafiya in ka zo wurin kan da su handling ka wallahi kai da kanka yana da akwai matsala to abin da muke so faɗi shine don kanda muke gani yawanci waɗansu garuna ko kuma waɗansu kan suke aikin nesa su za gano cewa mu mutane mu nan ba yawancin suna yi ba tausayi ba imani domin mutum bai da lafiya yanzu da ya kamata ya maje sa handle shi ne ka gane kaga an bar shi ina magana kaga nurse ba ku da kula da shi ba abin kuma ke ba da tsoro da ke ban ma shine idan ka zo hospital wani abu na tafiya shine rashin corruption in ji bature wani rashin gaskiya na faruwa wuri idan ka zo ka iske mutane ɗari kan layi akwai wasu special kamar zama kamar agent masu karban kuɗi hannun ka su je su ba likita saboda ka samu ka a yi maka da sauri to wannan abin nan gaskiya shi ma ya contribute almost 80% saboda kowa ya zo aiki ko doktoci da na da sauransu in mai shi ya zo shaida so ya karbi kuɗi hannun shi ya ga likita da sauri to wanga duka wani abu ne wanda ya zama cewa gaskiya yana kawo mana matsala da damuwa saboda shi abin da ke ciki shine ni gaskiya na Allah a wani wurin nan shine matsala cin hanci da rashawa. Sunana Alhaji Papa Angola daga nan Accra, Ghana. A game da batun lafiya uwar jiki wanda bai kamata waye gari mutum ya yi da ita ba. Babu shakka muna fuskantar matsaloli a nan Ghana. Ta wajen batun lafiya in mutane sun je hospital. Shine mai na farko addini ya nuna cewa wanda bai da lafiya har iya je wajen da ake jinya ha samu mishi hakuri shi ma ya samu hakuri da waɗanda yake ma'aikata ne amma mun duba nan gana so dewa za ka je hospital waɗanda yake suke kulawa da marasa lafiya sai ka ga su fita shaninsu su to wannan ke nuna mana mu ma diya da muke haihansu mu kokari mu ilmantar da su buf muhammadiya da ingiliziya in yariya ta san daraja iyayenta ta san girman iyayenta kamar yadda kur'ani ya ladar da musulmi yadda zai yi reno diyan shi ya yi wuya yariyar musulmi wanda yake tana cike da imani na batun makaranta da kuma karatun ingiliziya ta walakanta 'yar musulmi ko kuwa wanda ma ba musulmi ba kan haka mu mai da hankali wajen karatun diyanmu wai sannu-sannu bai hana mu mu kai inda yau makwabtanmu ga suke saboda haka mu mai da hankali wajen ba yaranmu ilimi almuhimmi ma yaranmu mata da ake cewa wai bai kamata a ba su ilimi ba a wannan magana kuskure ne ko kuma ce rashin sani ne yasmin yakub gaskiya dai suna yawan yi ma mutane walakanci doktoci dai suna da matsala da yawa ba guda ba ba dai ba kai ka zo maybe kai ciwon kan na yana da sauki kan na wani wani kuma ya zo yana cikin damuwa amma ba su kula ma da mai she suna ga kamar kai yanzu ka zo ya ci kuma duba mai sha bar wanda yake na amma duka ba su yi suna gasa suna da matsala ya ce musu magana gaskiya sarkin baiwa roƙon dani nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. mutanen karkara da birni wannan yanzu kuma ga wakiliyar mu ta ghana ta sake dawowa a tattaunawarsu da likita Assalamu alaikum jama'a suna na hawa Abdulkarim Yunfani ina jin yau shirin mu na yau da gobe muna tare da babban likita ɗaya daga cikin likita ina jin yana aiki a cikin babban asibiti a nan kasar Ghana birnin Accra wato Kwalebo mai suna Dr. Zakari Anes za mu tattauna da shi akan mu ji yanayin kiwon lafiya a nan kasar Ghana salamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu zan so kai da kanka gabatar da kanka to sunana dai zakariya anas to ni ma na aiki cikin health sector mu dai bar shi haka nan tambaya na anan ne aka ce health sector wato bangaren kiwon lafiya nan kasar ghana wani bayani za ka yi kamuna a kan kiwon lafiyar kasar ghana mm, kiwon lafiya a kasar ghana dai yanzu dai na yi guntun magana inda muka kan gade akwai saura amma alhamdulillah don za mu duba duk fadin afirka baki daya daga south africa she ghana wurin kiwon lafiya kuma muna ci gaba don akwai fanni da wayanda akwai private sector da suke kuma help suna broaden basic facilities da muke require for medical examinations and diagnosis yanzu a ce kalubale da harkan kiwon lafiya ke fuskanta nan kasar ghana eh kiwon lafiya a kasar ghana dai na ce fanni biyu daya kayayyukan aiki waɗansu na nan samun shi da wuya na biyu shine mu mutanen da muke cikin kasar da yawa da ba kudin duban lafiyan jiki mai shi na ciwo ma bai da dalilin ya yi kanshi taimako ya samu ya biya ma kansa bukata wurin kiwon jikinsa baya ga wannan ne da na ce da gana mun ci gaba sosai saboda yanzu wayewa ya zo kuma machines na aiki wallahi ban yi miki karya shekin shiga wani facility zaki san kama e akwai machines jin aiki a ghana yanzu ma ban samani akwai aikin da na kiwon lafiya a ghana da za fita da shi waje ba yanzu dai na yanyi maki gaskiya ba wannan aiki da ba ya yi shiga na yanzu hadda irin surgery nan da ake na sake halittar adam da kyau ana yin shi da kyau gana yanzu akan ganna miki magana akwai doctors manyan doctors da ke nan wadansu suna kulebu wadansu suna nan konfonoci wadansu suna nan tamale da za su yi fi sabidin layi tsakaninsu da allah ba shi an ce da shi can ba mafi yawancin jama'a na bada korafi cewa likitoci in an zo asibiti kuna kyale su kuna ji da waɗanda ke da kuɗi a'a wannan ba gaskiya ba ne ya zai kasan wanda ke da kuɗi ba zanawa kan sa amma kai da kanka ka san wannan yana jin jiki ya fi wannan ko da yake wannan ya zo da sauri ya bar wannan amma ai wannan ka duba shi kasan emergency ne in baka taimaka mai ba ya shiga wani hali wani bi ma ba za a samu rain ba amma wanda ke gefe bai tunanin wannan shi yana son a duba shi a farko tun da shi ya zo farko amma kuma ba yin hakanan kaya hakanan za ka samu cuta da yawa ga wayanda suka zo neman lafiya shi sa suke gani hakanan amma ba wani doktan da ke da imani a zuciyarsa zai ce kama a ah, wannan dai da ganin ta ba ta da lafiya amma wani bi la'alla malaria ko shi wannan emergency ne aka kawo in ba duba ba nan ga minti biyar za a rasa shi wani dokta zai bar wannan zai duba wannan ya bar wanda ke emergency da ba taimaka mai ba nan zuwa minti biyar zai za a rasa wasu na iya cewa idan an zo shekaga a ce ba likita sai abu ya bata ko an rasa rai sannan dokta zai tashi kuma yana tafiyar kwalisa har ya zo ya ga shi ya duba shi kafin a zo ma wani ana yi a rasa rai eh wannan kuma muna mutane ko ya za yi ba mu samun mu dukan mu daidai wannan ba kai kafa da yawa saboda baka san wani halin da wannan shi kuma yake ciki ba ai mutum ne shi ma mutum ne likitan mutum ne don wanka mai rai ne baka san cikin halin da yake ciki ba ko shi bai yi gaya ma saboda kai baya kai mai jinya shi yasa kake ganin kamar a ko yana tafiya cikin kwanciyar hankali ko yana cikin wani hali kai baka sani ba amma wani bi cikin ci damuwan shi ya bar nashi damuwan ya zo ya duba ka amma dole ne shi ya kwantar da hankalin shi saboda ya samu ya duba ka yadda ya kamata zan so ka ci gaba da bayanin ka akan kalubale da likitoci ko asibitin ghana dai baki daya ta fannin gwamnati ake fuskanta eh ta wannan nan kuma before da yi magana na ce ba mu damun gwamnati da yawa saboda ayyukan shi na da yawa amma kuma dai har yanzu muna neman bukata ga ayyuka kananan ayyuka dewa saboda garin kullum girma yake yi kullum mutane kuma suna wayewa da zuwa neman jinya saboda shi ko menene ya kamata akwai facilities da suka zo za su samu biyan bukata wurin neman lafiyarsu wurin wannan dai muna lak kadan amma gwamnati na nashi kokari na san with time mun improve ya kanga ku da kanku likitoci wani kalubale kuke fuskanta eh, wannan kuma na ce wurin ya zan fari wurin salary da allowance da remuneration da housing facilities sabida su doctors in suka gwada maka inda suke suke yi su zo hospital su zo su yi su duba mutane wallahi kama makin mm. eh wasu doctors inda suke aiki kolebu ko wani hospital da suke da inda suke zama in ya gwada maka kamar oh yana nan kamar kasuwa zai fito kasuwa ya zo ya kamata kafin 738 ya kai nan in ka duba trafikin da ke kan anyan nan kawai magana ne so da shi wani lokacin ma wani sun da ke nisa ba yadda za su yi shaidai su nemi wuri su nemi wani hotel su kwana saboda yana ya san kamar ya te gida wani ya tashi aiki da marance in yi wasa ya te gida in zai zo aiki gari ya waye yayi yi late ta mashallah dok har ila yau muna cikin mu likitocin ghana kowane mutum ɗaya na contain adadi nawa idan na fahimci bayanin ka kalla da mu ce ce on the average currently ghana doctor to patient ratio stands between 1 is to 3000 to 1 is to 5000 currently but we could do better neighboring countries da foreign countries suna neman ghanaian doctors ya bar majority of ghanaian doctors almost always suna fita kasan waje kamar yadda ko dama nake gaya miki da farko yanzu akan gama in za mu magana new york kadai daga america doctors gana da ke new york kadai sun fi doctors da ke gana duka baki da yawa me kawo kana basically kayan ayyuka incentives allowance are the three major things da ke cause waɗannan ababen in ya je foreign country is going to have all this at his disposal kuma za a biya shi da kyau amma kuma nan ga da yawanci aikin ce mu ce fi sabilillahi muna yi saboda Allah da annabi amma an za ka duba zuwa kasan waje kafi fi samun aiki ka yi ka fi samun kudi ka samun wadata amma ko ya za ai za ka komo gida ka zo ka zamna gida-gida ne saboda shi dai majority of our problems ne doctors da ke gana ba su da yawa ba su su contain population mutanen nan shi yasa yake all the time yake on the high side sai kuma kana magana kana cewa gana ba wani aikin da gana ba iya ayi yanzu saboda gana Allah ya sa an ci gaba. Zan so ka ƙara min bayani dai akan wannan bayanin irin aikin zuciyar nan da sai a ce sai an tafi kasashen waje gana ma ana yi. Eh, muna kira batun transplant kenan transplant kuma dai gana ana yi yanzu gana insha Allah ana yayi transplant successfully da ba damuwa shi ne kaman a doke shi mu doke shi kaman kidney kidney wani ya, bata ana so a replace kidney nan sabida me shi ya samu rayuwa an ya nemi wani wanda shi da shi jininsu ya match a samu a a samu a doki kidney su ana ya fita kidinin wani a sama wani shi yake ce ma transplant don kidini guda biyu ne ana ya ci da guda a sama wani saboda shi ma yi rai eh, don ba kidini ba mutum so irin wa'annan ayyukan duka ana yi shi a ghana eh, duka duka ana yin shi Ghana yanzu cikin sauki ma. Ina so in sani kai da kanka a ka na dokta akwai wani kalubale da ka taba fuskanta tsakaninka da patient marasa lafiya da aka zuwa maka asibiti. Eh wannan ne wallahi yana nan da yawa amma ina tuni da guda da wata da ta zo da hepatitis ta fito kuma sai ma ne aka kawo ta aka gwada mata wuri na ta zo gaskiya ne kuma tana da hepatitis wallahi shi da maganan gani da ta ya zama mana fada har ta ci da hannu ta mare ni saboda tana ganin ba gaskiya bane ya za ta yi ta samu hepatitis kuma tana ganin ta san anyan da ake samun hepatitis tana ganin kuma ita ba tana fita bayan mijinta bane mijinta ba yana fita bayan ta bane to na ta samu kuma mijinta ba shi da shi saboda shi irin abu aka yana da wuya ka explain ma mutum me shi ya gane saboda yana ganin kaman a ga anyan da ake biya samu amma kuma mijinta bi da shi ya na ta ta samu amma tana manta kaman akwai 1% chance of getting hepatitis from different other sources not through sexual transmission to daga baya dai munya mun yi magana mun sasanta saboda na explain mata na gwada mata anyan da zai bi ta ta samu ita da kanta ta confirm cewa aka nan ne wani abu aka ya faru lokacin da ta je gyaran gashi na ce mata to ya yi Allah wurin ta samu sai ta amince tukunnan muka sasanta ita da kanta ta ta bayyana cewa wurin gyaran gashi ta samu eh, ita da kanta ta bayyana cewa kama ba inda ta same shi shi wurin nan don daga baya sun zo sun gane ba ita kadai ma ba wadansu masu samu to kuma da suka duba sun gane kaman wurin ya fito Allah ka taimake mu amin. Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. Leji ya kwaɗai ce ka baka yau gobe dan ka ba shi yake so. da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai da likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budan yabo ba ha badan budan yabo kurin waka dai dan su ce rayu ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ya ga ciwo amin. Um. Zan da likitoci masu kulawa da ku masu kulawa da rayuwarmu Jama'a saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. kada kanka ina so in sani akwai wani kalubale tsakanin ku da gwamnati to as a developing country dai dole na gaya miki akwai shortcomings da yawa when it comes to equipment and facilities to help cater for patients wannan ne wallahi tallahi bai miki kariyar shi yana nan daban-daban daban-daban don kayan ayyukan ma wani ma baka samu shi ke bar wadan suke tafiya kasan waje amma yanzu dai alhamdulillah akwai private facilities da suke da kayan ayyukan dewa amma da yana da kyau gwamnatin da kanshi cikin manya-manyan hospitals nan da wayannan kayukan ayyukan nan da wadansu na wurin da ya bari sauki saboda an ka zo kwalibu city scan center ma pressure da ke kan mutane ke kan doctors nan because mutanen da ke neman su yi city scan suna da yawa menene eh, shi ma wani scan ne da ake yi na hoto na cikin jikin mutum ana yayi na da brain ana yayi da dukkan jiki inda ya kamata don a gano inda ciwo yake inda ciwo yake to amma kika duba yawar mutane da machines sun da kenan wallahi sometimes ma she an bu akamata baka date kunnen ka ya kazo eh saboda mutane na da yawa kuma baya take care of them at the same time because machines nan they are limited eh so da shi akwai wani kanana kananan facilities da kamata da push through so ya ease the stress on the doctors and on the patients don machines na da yawa that means you get less time to work on more people because the doctors will be available on the various systems just to make sure say patients nan da kansu sun samu hutu don zu kai kawo kai kawo yau gobe jibi yau gobe jibi za ka zo ka yi scan wani sayin ma kai ka zo za ka yi scan mashinin ya bata ya kamace shi technician sun zo sun duba machine sun fix shi tukunan to imagine an buku wayansu she in the process mashin nan ya bata machine nan daya biyu ne uku ne in biyar ma ne dukan ga come to a standstill you can imagine the pressure the backlog of cases that is going to come wayan ga duka patients in Ghana are waiting in queue in line kuma na gwamnatin ya fi sauki da shi private kuɗi kenan idan na fahimce ka wato yanzu idan kana da baka yin wannan layin ka ka ce private hospital asibiti masu zaman kansu ka biya kuɗi mm-hmm. to mutane kuɗi mutane nawa ke da irin wannan kuɗi. eh shi ya bar health ya zama problem don the very few who have the money will survive no matter the cause of the sickness the majority of people with even malaria typhoid you know, they, are coming, they, are, they are struggling to survive shi ya bar wannan problems sun yawa kuma health awareness yanzu dai mun ya ci alhamdulillah yana zuwa bisa yanzu mutane sun fahimci amma farko dai wallahi health awareness na kasa har yanzu ma dai mun ce yana kasa amma yanzu da sauki kan farko don yanzu kowa ya yi health conscious ko me ke damun me shi bai zama gida ya ce zai self medication ya te hospital ya find out exactly what is happening kuma ma yanzu ma an waye to the sense wadansu suna yin medical exams kamar yearly ko twice a year just to check their state of well-being kamar ya kaɗa min bayani kan eh, medical screening na mai shi ya je ya bar a duba shi ba ciwo yake yi ba amma yana fargaban cewa la'alla wani ciwo na majikin shi ya boye bi sani ba to ya ce ya medical screening ya gani in ba wani damuwa alhamdulillah in akwai damuwa ne in an gani da sauri a magance shi shi ma irin wannan akwai private hospital da ake sannan akwai wani daga oh gwamnati na yi da kyau sannan akwai private hospital sun ma da ke yi eh, an yi maka medical screening na find out exactly what is happening in ba ciwo ka kai ke kenan akwai wani advice ne kuma game da yanda za ka zamana da rayuwanka yanda za ka yi ka samu lafiyan kanka shi a gwada maka ba kowane lokaci za baka magani ba wani na nan za a yi maka magana ne a gwada maka abin da ya kamata ka yi abincin da ya kamata ka ci rayuwar da ya kamata ka zamana ka live saboda ka kiyaye wayannan ababen baya ga wannan shi dai ciwo ne da ya kamata a baka magani amma ba duka ake ba da magani ba wani na nan advice za a baka wani abin ma na nan supplement za baka ya so ka ka samu kanka so eh. ba duka kowane ciwo da aka zo asibiti a baka eh, magani ba ko a dora ka kan magani wasu ma shawarwari kuke ba mai shi ku nuna mai da zai tafiya da cin abincin shi da sauransu eh ai ba kowane ciwo ne ciwo ne na a baka magani ba shi dai ya zama na kama ya zama maka tuca in ba a baka maganin da zai yi kada wannan abu ba amma mafi alheri ne ai an fi so ma ciwo ma in ciwo ya zo ma ba baka magani akwai yadda za a samu a yi maka jinya ba shi lalle an baka magani ba kamar mutum ne yana da abin nan high cholesterol ko ba ka ba shi da kanshi bai san ma yadda aka yi samu ba amma wani na nan ba bai san yadda aka yi samu ba ne kayan abincin da yake ci ne so shi wannan nan an advising ka ko an directing ka nutritionist Wayan da ke duban lafiyar ci abirci ya so ya samu advice ka ko ta samu ta advice ka yadda za ka yi da rayuwanka yadda ya kamata ka ci abinci saboda ya samu ya gyara cholesterol nan ba shi ka sha wani magani ba to cholesterol da kan shi ya sauka shi zai zama maka damuwa ne don cholesterol yawan cholesterol yana kawo heart problems saboda shi wannan lokaci ya kai wannan lokaci ne ba ya yi maka komi shi dai a baka magani yadda za yi ya bar shi cholesterol ya soko kasa da sauri saboda ka samu lafiya amma baya ga wannan ne za a gwada maka abincin da ya kamata ka ci lokacin da ya kamata ka ci yadda ya kamata ka yi da rayuwanka ya so ka samu hutu ina so in tambaya kan irin wannan eh, screening da ake yi ma jiki don a gani ko akwai lafiya ya akalla kuɗi nawa mutum zai kashe asibiti akwai wani wahala shan wahala ne a kai eh, a da dama dai babu ne mai wuya ba amma kuma kin san lamari na ghana batun kudi kuma na da wuya saboda shi yana zama ma mutane problem amma na ganin kama abu ne mai kyau da mutum inda kana da iko za ka iya kai ko da wani lokaci in ba kai kayi shekara ba cikin shekara ba kai kayi so biyu ma ba kai kayi so guda saboda ka kare lafiyanka don wani ciwon na nan ba ka sani ba ka sani ma yana tare da kai shan ya kai wani stejin da ba ka yi ya kai komi shaida yi maka jinya kuma wannan in ya kai wannan lokacin bata lokacin za ka bata kudi musamman amma screening da bai da bai da wuya amma yana da cin kudi amma ban sama akwai screening da zai wuce 300 ko 400 ghana cedis ba komi yawan shi mm. don kidney na ciki liver na ciki heart na ciki duk dai jikin mutum da kika sani yana ciki ko ina cikin jikin mutum an duba akalla baka kashe kuɗi ba ka kashe kwatankwacin dalar amurka hamsin kenan 50 dala ko ka kashe kuɗi kamar 50 dala wani wurin ma private institutions nan ka kashe kuɗi kamar wurin 100 dala ma eh, saboda wayan suna kara scan da wasu advanced tests especially in suga especially in ejinka yana sama ya kamata ko wasu test da ya kamata a yi a duba eh, especially shi yanayin kansa kansan ga ya kamata a duba a gani ko akwai alamun shi in ba alamun shi to alhamdulillah in akwai alamun shi kuma ya za yi a sare shi tun wurin tun bai juyin kansan ba. Mai sama Allah ya taimake su to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budan yabo ba ha badan budan yabo kurin waka dai dan su ce rayi ai sake wasu na ga Allah rabi Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a sha ruwa lafiya. Zan likitoci, badan kuɗi suke ba, badan kudi suke ba. Badan dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin waka dai dan su ce rayu ai sake wasu na ga Allah rabi